Ƙungiyar masu kula da zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya ta yi garan bawul a harkar jiragen sama don tabbatar da tsaron lafiyar matafiya. A babban taronta na shekara-shekara da ta gudanar a nan Jos, ƙungiyar ta bayyana takaicinta kan halin da harkar jirgin sama ya fada da suka hada da rashin kyawun hanyoyi da jiragen sama ke sauka da wasu na'urorin da ake amfani da su wajen kula da zirga-zirgar jiragen sama musamman ma yayin da suke shawagi a sararin samaniya. Shugaban kungiyar masu kula da zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya Victor Eyaru ya ce manufar taron shine su tattauna hanyoyin inganta harkar jirgin sama don haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Mr. Eyaru ya ce kungiyar ta yaba da hankoron gwamnati na kauda cin hanci da rashawa wanda a cewarsa zai taimaka wajen ba da fifiko da yin gyara a ɓangarorin da suka shafi rayuwar al'umma. It's not until we have crash before we start fixing things. Ya ce ba wai sai an samu hadarin jirgin sama shine lokacin da za a nuna damuwa ba. Ya ce harkar jirgin sama lamari ne na bai daya a dukkan kasashen duniya inda ya bayyana cewa Najeriya na da komo baya a harkar musamman in ka kwatanta da yadda harkar kula da jirgin sama suke a wasu kasashen duniya. Shi ma sakataren kungiyar Olawo de Banji ya ce taken taron nasu shine manufofin gwamnati da matsalolin da ke fuskantar yanayin tsaro a harkar jirgin sama a Najeriya. our uh, communication equipment, the navigation equipment, the surveillance equipment. Mr. Banji ya ce ba su da isassun kayan aiki kamar na'urorin sadarwa da na kewayawa don sanin halin da jirgi ke ciki yayin da yake balaguro a sararin samaniya. Ya kara da cewa kalilan da suke amfani da su suna bukatar a sauya su da irin na'urori na zamani ya kuma koka rashin isassun ma'aikata da dai sauransu. Alhaji Bello Abdulmumini ya mun karin bayani kan yadda gwamnati za ta inganta harkar jirgin jirgin sama a Najeriya. Wato aiki ne zan kamanta shi kamar a ce yellow fever. Kun ga yellow fever zai tsaya a mahaɗa. Zai ce wa'annan su tsaya, wa'annan su tsaya, amma wa'annan su wuce, wa'annan su wuce. A ƙasa kenan tunda za su tsaya. Amma shi air traffic controller babu wurin tsayawa a sama. Kuma ku dubi irin gudun jiragen nan. Za a samu jirgin da yana gudun aƙalla mil goma a minti ɗaya. To ba zai yi ka ce wannan ya tsaya ba wannan ya wuce. dole kafin su iso kana tare da su za ka ƙididdiga da ƙwaƙwalwarka ka gane cewa in sun zo wuri kaza za su haɗu saboda haka dole za ka ce wannan ko ya hau sama ko ya sauko ƙasa ko ya kwana ta dama ko ya kwana ta hagu sai sun wuce sannan kowa ya koma kan hanyar shi daidai ya kake ganin kamar gwamnati za ta magance waɗannan matsaloli eh, magance wannan matsaloli shine kawai yadda gwamnatin ta ɗauko na horarwa ɗin wato a zai a horar da ma'aikata yadda ya kamata insha Allah wannan zai taimaka to kamar talakawa da kila su ba hawan jirgin suke ba ta yaya wannan bangaren jiragen sama ke amfana su bangaren jiragen sama yana amfana talakawa musamman kamar waɗanda suke tafiya aikin haji jerusalem duk jirage suke shiga yanzu misali kamar kayayyaki da yawanci a nan najeriya ba ma yin su dole sai an kawo mana daga wasu kasashe na turai na kama ana iya shigo da su ta jiragen ruwa amma an aka kawo su ta jiragen sama nan da nan rana ɗaya za su iya zuwa na a kawo su a sauke har a kai su kasuwa ma kun ga wannan ya taimaka kwarai da gaske taron da aka gudanar na kwanaki biyu ya samu halartar 'ya'yan kungiyar daga jihohi 36 na najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya